المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد درسي da muke karatu a littafin al-alfiya fil adab shariyya na babban malami al-imam Shamsuddin Muhammad ibn Abdul Qawi al-Mardawi Allah ya rahma darasi na da ya gabata mun tsaya ne inda ya yi fasali yake bayani game da iyadatul marid wa talqinul mayyit wa ziyaratul kubur. zuwa gaida mara lafiya iyadatul marid da kuma talqini mutumin da yake kan ajali to za a lakana masa yace la ilaha illallah ta zamo ita ce karshen abin da zai faɗi sannan kuma zai bayani akan ziyara na makabarta ina ga shine muke karantawa a darasi da ya gabata mun tsaye da mala yake magana a kan laduba na zuwa gaida mara lafiya yau za mu tashi darasi na ashirin da hudu yake cewa wayan adahu fi yau ne yawmi wa salat alayhi ila al-layl as-salata fa asnidi faminhum mu mughibban ud wa khaffif wa minhum alladhi yusiru at-tatwila min min mutawaddidi nan ne yake bayani game da laduba na zuwa gaida mara lafiya ya ce famin humbogibban cikin wanda za ka je ka gaida marasa lafiya akwai wanda za ka je mugibban ka je ka ziyarce shi mana ka gaida shi jifa-jifa lokaci bayan lokaci od ka je ka gaida shi wa kuma in ka je ka ga wannan ladabi na farko shi ne ba kullum ake zuwa gaida mara lafiya ba za a je yau a je gobe cikin mutanen da ba su da lafiya sannan kuma in an je wa sannan kar ka daɗe da yawa karka dade in ka je gaida mara lafiya cikin ladun ba ba a dadewa sai ke wa minhu amma akwai mutanen da alladhi yusiru taswila shi yana so ka dade a wajensa min mutawaddidi daga masoya ya zama wanda bai da lafiya a dan uwanka ne mahaifinka ne mahaifiyarka matarka ƴaƴanka kaga wannan za su so ka dade a wajensu to shi sai yace ka iya dadewa a wajen shi min mutawaddidi kaga nan ya ambaci abubuwa guda biyu na farko ziyara ribban shi ne sa'i sa'i na biyu kuma hafif in an je kar a dade a wajen mara lafiya sai ce fafakkir wara'i fil iyadati halaman na uku yace kai tunani in ka je da mara lafiya fil iyadati hala man halin wannan da ta'udu zaka je ka gaida shi wala tuksir su'alan tunakkidi in ka je karka yawaita tambaya ga mara lafiya domin za ka sashi a cikin kunci kaga ya kara mana cewa ka lura da wanda za ka je ziyararsa kowa da yanayinsa in ka je kowa ka kalli yadda yake in ka je ziyara gai da mara lafiya gwargwadon yadda mutum yake gwargwadon yadda za ka yi ta tasarrufi a wajen sannan sai ke cewa ah, wala tufsir su'alan in ka je gai da mara lafiya kar ka yawaita tambayarsa tunakkiri za ka shi a cikin kunci ka wannan ma ladabi ne a cikin ladubban gai da mara lafiya an kaje karka yawaita masa tambayoyi irin tambayar da za ta sa shi a cikin halin kuntatuwa to cikin kuma dai ladubba na zuwa gai da mara lafiya daga wadda mai sharhin littafin mai tsara yake cewa an ta kona da tafi waqtin mula'in in za ka je gai da mara lafiya ka je ka je a lokacin da ya dace fala takunu fi waqti adh-dhahira sayfan karka je da tsakar rana lokacin kace bayan azhar wannan lokacin zafi kaga ba daidai bane watakila mara lafiya baya cikin yanayi mai daɗi ko kuma ka je lokacin da kake yake bacci misali ka je karfe shida ko bakwai na safiya kaga shi ma bai yi ba ma'ana dai ka yi mura'ati na lokacin da za ka je gaida mara lafiya wannan ladabi ne sai yake cewa wa an yaltazima bil adab al ammati li ziyara sanan ka je gaida mara lafiya duk ladabin da ake kiyayewa na ziyara ka kiyaye kamar misali in an je ziyara idan a gida yake mara lafiya kar ka ta buga kofa yanda zaka tayi wa da ka san akwai mara lafiya ka ta masa da hankali ba daidai bane a ka kwankwasa yadda za a ji ko kuma kar ka daga murya wajen sallama ta yadda har zaka ta da hankalin mutanen gida ko kuma ka rika leka gidan duk wannan laduba ne da ya kamata ka kiyaye an ka je gaida mara lafiya sannan sai ke cewa an kuna al'iyadatu ba'da ta ayyam min al-marad yace wakila yustahabbu min awwal al-marad malamai sun tattauna idan ka ji wani bai da lafiya ranar farko zaka je ko ta biyu ko ta uku wasu ka ce a kar ka je ranar farko ka je rana ta uku bayan an ce yau da gobe ina wani aka ce bai da lafiya wasu ka ce a ka iya zuwa menene ce me hikimar cewa ba za ka je ba sai bayan kwana uku tunda lokacin da aka ce bai da lafiya a lokacin ya kamata a je a duba shi shi yasa sai yake babu laifi ka je ka zo mara lafiya ka ce wai sai bayan kwana uku wannan babu hikima a cikin wannan sai dai in akwai dalilin da zai sa ba za a je ba sai bayan wasu kwanaki to shikenan amma in ba haka ba yace ka iya zuwa a ah, inda ya ji ba shi da lafiya ko da a ranar ne ya kwanta ba da lafiya sai ce wani ya dunu wani ayi min al daga cikin ladubba in ka je da mara lafiya ka je kusa da shi wa yajlisa da ra'si ka zauna daidai kansa kuma ka yi masa addu'ar da manzan Allah maka karanto yana yi wa mara lafiya as'alullah alazim rabbal arsh alazim an yashfiyaka allahumma rabban nasi azhib al ba'sa wa shi'anta الشافي لا شفاء إلا شفاء وشفاء لا sakaman ka yi masa addu'a ka yi masa addu'a ka je kusa da shi ka yi masa addu'a sannan sai ke cewa ah, wannan cikin abubuwan da ya ambata ya ce wa Allah ya ta kallama al'aidu a marid bima yi kuliko in ka je da mara lafiya kada ka buɗe zance mana ka mai da wannan dandalin hira saboda shi baka san halin da yake ciki ba zai zamo baya san yawan magana to in ka je da mara lafiya kada ka kamar da wajen wajen hira da tattaunawa musamman in katar da wasu mutane ko kuma kun je da yawa ba ba daidai bane ba ladabi bane ba ladabi bane in ka je gaida mara lafiya kuma a bude zantuttuka mara lafiya yana kwance watakila baya san abin nan magana da yawa kai kuma ba ba ruwan kana ta hira to wannan ba ladabi bane na gaida mara lafiya dama kuma mun faɗa a farko cewa an je ka sauƙaƙa zuwa karka daɗe da yawa karka daɗe da yawa to ga sanan dai an kala duba na zuwa gaida mara lafiya wannan yana da muhimmanci mu kiyaye mun je gaida mara lafiya to ci gaba da ladubban sai yace wa zakkir liman tati bi taubati mukhlisin yana da kyau in ka je gaida mara lafiya wa zakir ka tunatar da mara lafiya din liman tati wanda kake zuwa gaida shi bi taubati mukhlisin cewa ya kyautata tuba da ikhlasi walaqinhu inda al-maut qawl al-muwahhid sannan kuma in kaga alamar mutuwa ka lakkana masa maganar al-muwahhid shine mai tauhidi shine la ilaha illa Allah in kaga mara lafiya cewa alamar kamar ajali ya zo masa sai kai masa talqini sai kai masa talqini wannan ma ladabi ne in ka je wajen mara lafiya ka dan yi masa wa'azi kai masa nasiha kai masa nasiha cewa yanayi da yake ciki yayi kokari ya koma ga Allah ya yawaita istighfari tunda kaga yana kwanta waje daya ko yana zaune waje daya ko ba haka ba kada ya tafi da waya ko da rediyo ko da wasu za a sun dade da jiya sai mutum kawai ya a wannan yanayi kaga bai kamata a ce ya shagala da wani abu ya kamata ya shagala da tuba da istighfari da da abubuwan da zai masa amfani ko ba haka ba shine ce wa zakir limantati bi tawbati mukhlisin in ka je gaida mara lafiya kai masa nasiha cewa ya kyautata tuba da ikhlasi wala qim inda al-maut qawl al-muwahhidi in kuma kaga alamar ajali ya zo masa to kai masa talqini kace da shi ya faɗi kalmar nan ta la ilaha illa Allah saboda falalar wanda ya mutu da wannan kalma manzo Allah yace sallallahu alaihi wasallam man kana akhira man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala al wanda ya cika da wannan kalma zai shiga aljanna muka ce kuma talqini ta da shi zaka yi ka ce la ilaha illallah gaya masa zaka yi sai ma lai cigaba da cewa yasin in tutla yukaffafu mautuhu in an karanta suratu yasin yayin da yake ajali sai ce yukaffafu mautuhu an ce mutuwarsa za ta yi sauki wa yurfa'u anhu isra wa yurfa'u anhu al inda talahudi sannan kuma in an karanta masa suratu yasin to zai samu raf'ul isr dauke nauyi da kunci gare shi inda talahudi in ya mutu aka sanya shi a kabari wato malam ya kawo wannan saboda wani hadisi da aka ce ikrau yasina abin nan ikrau yasin inda mutaku ko ikrau inda mutakum yasin suratu yasin cewa ku karanta suratu yasin a wajen mamatan ku. amma hadisin bai inganta ba hadisin bai inganta ba Ah, shi yasa nan kaga ya kawo yake cewa in yana halin mutuwa a karanta masa suratu yasin ba wai in ya gama ya ya cika ba wasu bayan sun ce an cika ne mace ga an ce a karanta wa mamacin suratu yasin wannan bai inganta a hadisi ba hadisin ba da inganci to amma malam ya kawo anan ah, cewa yayin da yake halin barin duniya a karanta masa suratu yasin shine wa yasinu in tutla yukhaffafu mautuhu yana cewa zai sauƙaƙa masa mutuwa wa yurfa anhu al-isru kuma za a dauke masa al shi shine kunci inda talahudi yayin da aka tashi a cikin lahadu shine rami na kabari ana fata ya samu sauki wa wafi duyun al-maiti shar'an wa wafiran ko farrikan wasiyyata adlin thumma tajhizahu sidi yace wa waffi diyunal mait idan ya cika mara lafiya ya cika ya mutu kenan to abin da yake shari'an a shari'a za a yi masa shine a biya bashin sa waffi diyunal a biya bashin da ake bin mamaci sannan wa farriqan wasiyata adalin wasiya da ta adalci kuma lalle ita ma a bada ita summa tajhiza uqsidi sannan kuma sai a yi ƙoƙarin shirya masa ainihin wato wato yadda za a yi masa jana'iza shi ne tajiz kaga nan ya fara ambatan cewa mutum yana mutuwa yi ne a fara biyan bashi a fara tambayar bashi sannan sai maganan wasiya sai ta tajizi abuwa uku ya ambata to amma ya ambace su ne saboda muhimmancinsu saboda me muhimmancinsu na farko yace wafi juyin almai shar'an a biya a ƙa'idar shari'a a biya masa bashi a cika bashin da yake ake ake bin sa biya sai yake wafar da kan wasiyya ta adalin. in kuma yayi wasiyya ta adalci to a yi kokari a biya masa wannan wasiyya wasiyoyi ko ɗaya ko biyu yayi to lalle a cika masa wasiyarsa sai yace sun masa jiza huksuji sannan kuma a nufi a yi masa tajiyi shine shirya shi domin ya je a je a kai shi a binne shi a makabarta to amma nan abin da za a fara daga naukun ne daga naukun za a fara ya ambace su ne don muhimmancin su ƙura'ani ma ya ambace in mun duba aya ya ce min ba'di wasiyatin yusi biya a dayn kaga aka fara ambatan wasiya sai bashi amma kafin wasiya kafin bashin za a je shi ne yana kwance ba yi komai ba ajiya a ce ana yawon neman bashi yana bin bashi ko a'a yana nufin farko abin da za a fari mutum ya mutu ne gyara shi ma zai masa ta ma ma'ana shirya shi domin kai shi abin ne kuma shi ta ji shi ne abu na farko a cikin dukiyarsa za a dauka ana bukata sai likafani idan garin ana sayan inda ake makabarta ana sayan guri za a je a sai inda gurin da za a binne shi ana sayan guri a wajen sannan in eh, wani waje ne wanda ake biya in za a yi masa wanka a yi masa rikafai a je a biya irin dai waɗannan abubuwa to su za a fara yi in mutum ya shi ne mu'nat at-tajhiz shi za a fara yi ma'ana a fara shirya shi kuma duk wannan za a yi ne a cikin me dukiyarsa a cikin dukiyar da ya bari in yana da dukiya ke in ba da dukiya kuma sai a nemi cikin yan wansa musulmi wanda zai zai taimaka masa ma'ana ya biya domin a yi masa wannan hidimar an gane ko to abin da za a fara mutum in ya mutu shine a fara shirya a jana'izarsa in yana da kuɗi to abin da za a ɗauka a cikin kuɗinsa a sai likafani a sai gurin da za a binne shi a biya masu hidimar inda ake wannan hidimar kenan kamar kasashen tura ga duk wannan biya ake za ka biya inda za a binne mutum space ɗin da za a sa shi rama inda za a aka za a biya za a biya akwatu tunda su ba abin da kowa ya a cikin akwatu a biya kudin akwatu a sai akwatu a sai likafani a inda ake haka kenan tunda su ba su yarda abin da mutum ba sai da wannan sannan kuma akwai motar da za ta kamfanin da suke kai gawa su ma za a biya kaga duk wannan shi ake ta mu'nat at-tajhiz za a biya daga cikin kudin sa shine na farko to ana gama binne shi abu na biyun an dawo to kuma sai a binciki ba su sai a yi abin da bincike akan me ake bin sa bashi to shine na biyu to amma kaga a Qur'ani min ba'di wasiyatin aka ce yi sai biha au aka fara ambaton wasiya kafin bashi malamai suka ce an ambaci wasiya ne kafin bashi saboda mutane kasu rena wasiya a bashi kan dama ai kowa ya san dole ne tunda yana mutuwa wani zai zo ya ce to fa ina bin shi bashi wata kafin ma a kai shi kaga wannan ba daga kafa tunda hakkin mutane to amma wasiya fa kafin ya mutu yace ga wasiya ta ina so a cikin dukiya ta mun kaza da kaza su magada za su dauka wannan ai ba dole bane to sai qur'ani ya ambaci wasiya kafin me bashi saboda muhimmancin wasiya kar a dauke ta sako sako shi yasa ya ya ambaci wasiya kafin bashi amma abin da za a yi bayan an binne shi na farko shine ne bashi a biya masa bashi an gama biyan bashi kuma sai a tsallaka abu na uku wasiya sai a ce to yana da wata wasiya bayan an biya masa bashi yana da wasiya to haka tartibin yake to malam ya ambaci waɗannan amma ya juya tartibin ya fara ambatan bashi saboda muhimmancin sa sai wasiya sai kuma hidimar binne shi an gane ko wa yukhtaru lil ghusl amin wa alimun bi ahkami tafsil walau bi takalludi yace wa yukhtaru lil ghusl in mutum ya mutu za a zaɓi wanda zai masa wanka al'aminu amintacce wa alimun kuma wanda ya san wa yake da ilimi ya san yadda za a za a yi wanka bi a kabi tafsilin ya san hukuncin kusa yadda ake wanke mamaci walau bi takalludi ko da da koyo ne da koyo ne mana ya saba yana yi an gane ko ba malami ba ne, amma kuma ya saba yana yi ai wasu za a gama su irin wannan ba malamai ne, amma kuma yau da gobe suna saboda haka suna da ilimin abin saboda sun saba suna yi to ko da ba malami bane inda ya saba yi to a nemo wanda ya iya wanda ya iya shi za a nemo ya taimaka wajen sannan ya zamo amintacce ya zamo amintacce a dalilin da ya sa malami ya ambace a aminci saboda abin da ya faɗa na gaba yace wala tushi sirran yusirul maitu katmahu siwa zi fujurin wa ibtida'in mu'awwadi saboda akwai sirri na mamaci in mutum ya mutu kaga lokacin da mutum yake da rai ba wanda ya sassa yana cikin tufafi yana boye amma in ya mutu ba wanda zai yi masa wanka zai gan shi a cikin wato ba yanayin da da ba a ganin shi haka to ko da ya gano wani abin da eh, yake na mamaci kar ya ambaci sirrin mamaci wala shi sirrin wanda ya mamaci wanka kada ya bayyana abin da ya gani yusirul maitu katmahu wanda dama mutum yana da rai ba zai so a yi mai ba a fada ba ba zai so a fada ba tokar don dan ya mutu an masa wanka mutum kuma ka zo ce ai da yana da kaza a ba daidai wannan shine yasa ce a nemi Amini, domin wankan mamaci akwai amana a ci. in ka ganshi sai ka ja bakin ka shiru bisa abin da ka gani nashi sai wa zai fujurin amma idan fajiri ne fajiri mutumin da yake ba mutumin kirki ba a yanayinsa ga wani abin da zai zama wa'azi ga mutane ka ce wane da ya mutu kaga ba mutumin kirki bane da aka zo yi masa wanka an ga kaza da kaza marasa kyau don mutane su guji irin wannan halin to wannan ba laifi bane wabti da'in mu'awwad ko dan bid'a ne wanda yake yada barna ya mutu a wani halin da ya kamata aiwa mutane wa'azi ce ku guji irin wannan saba da bid'a da wane ne saboda mutum ya mutu ga irin yadda yake zama kaga wannan zaka yi ne dan wa'azi shi ma ba wai don fada a ji daɗi ba a don wazi shi ne yake cewa zai fujurin sai dai mutumin fajiri ne wafi da'in ko dan bida ne wanda yake yaɗa barna mu'awwadi wanda ya saba da yaɗa barna to wannan babu laifi a bayyana ainihin wato abin da aka gani amma ta fuskar ne wa'azi da jan hankali ba wai ta fuskar ana faɗa ana jin daɗi ba shi ne malai kawo hadisin ma a sa san kita man satara musliman satara Allah fi dunya wal akhirah duk wanda ya sitirce musulmi ya ga wani abu na sirrin musulmi ya boye to shi ma Allah ta'ala zai rufa masa asiri a duniya da lahira ba daidai bane in ka ga wani abu na mumini wanda yake ba zai so a faɗa ba ka rika faɗa wannan ba daidai bane bare kuma in ya mutu da. Ba bare kuma in ya mutu ba daidai bane wa fadilu ma yajba mayti li rabbih wa in juhilu fatrif li akhar tahtadi da zuma ce idan mutum ya mutu a cikin dukiyar wa za a yi masa hidima a dukiyarsa in ba da dukiyar fa sai a nemi musulmi su yi sadaka sai a ce wani ya sadaka ya taimaka a yi masa to shi ne ya ce wa fazilu ma yi ba idan aka ce wane shi ya mutu za a binne shi amma babu ba yi da dukiyar da za a yi masa hidima sai wannan ya kawo wannan ya kawo sai aka tara dukiya da za a je a yi hidimar binne shi sai abu ya saura bayan an gama binne shi wa fadilu ma ziba abinda ya yi raguwa ma yi ziba da za a tara limaitin na mamaci da rabbi. in an gama binne shi wani abu ya saura sai a ce to ina wanda suka ba da gudunmuwa ga abinda ya rage zo karba abu dama kun bayan ne a yi masa sutura kuma yanzu an yi amma ga abinda ya rage ku zo karba abun wayan jihilu in suka ce a ba sa so ko kuma aka rasa sun bayar sun yi tafiya su ba san ma wa me aka tattauna abu wani zai bara aboye to fasirif li ta tahtali to a ajiye don a yi wa wani shi ma sutura da shi don a yi wa wani sutura da shi kawai nan idan babu bayi da dukiyar da za a yi masa wannan abin da su sai a nemo mutane su taimaka musulmi su haɗu su yi masa sutura ba za su bar shi haka ba to idan suka tara dukiya sai abin ya yi yawa to bayan an binne sai a ce to duk wanda ya bada wani abu ya zo a maida masa abin da ya rage idan kuma ba a same su wani juhilu ba a gane su waye ba ko kuma suka ce ba sa bukata fasirif liyasara a ba wani ta hasadi in kai haka ka shirya kayi abin da yake daidai wala tamna an min ru'yati almayti ahlihi idan mutum ya mutu aka yi masa wanka aka yi masa likafani to la tamna an min ru'yati almayti ahlihi karka hana iyalansa su zo su ganshi dan su yi ban kwana da shi an gane ku wasu an yi wa mutum an shirya sai a ce ba za a zo a wannan ba daidai bane za a zo a buɗe fuskar shi a gan shi a yi ban kwana da shi kenan in ya tafi ya to ba laifi ba ne ka hana in sun ce suna so su ga ɗan uwansu wani nashi yake so ya gani bayan an masa an yi masa sutura an abin nan ɗin shi kafin a kai shi makabarta to karka hana wani ya zo ya gan shi cikin yan uwansa kenan wata kabilu ko yace zai sumbance shi filul muhibbul mujawwadi irin yadda masoya suke wa masoyansu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da Usman dan Maz'un ya rasu ɗaya daga cikin sahabbai sai manzo Allah ya tumbanci goshin sallallahu alaihi wasallam bayan an an yi masa ah, sutura sai manzo Allah ya tumbance shi haka yayin da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya tuka sai na Abubakar da ya zo ya ganshi sai ya tumbance shi kaga babu laifi ah, idan ƴan uwan mamaci ko masoya suna so su ganshi ba laifi bane a ba su dama kar a ce za a hana wa taziyatul mar'il musabi fadilatun tadullu alaihi bil hadith al muayyid yace wa ta'ziyatul mar'i yi wa mutun ta'ziya an ce ta'ziya shine rarrashi shine ma'anar ta'ziya rarrashi ma'ana mutumin da yayi rashi ko kuma wata musiba ta same shi za a yi masa ta'ziya shine ayi rarrace shi a je ayi masa a bashi hakuri ayi masa addu'a wannan fadilatu abu ne mai falala abu ne mai falala tsakanin musulmi mutumin da aka yi masa rashi ka je ka yi masa ta'ziya ma'ana ka yi masa ka ba shi hakuri kuma kai ma kai wa mutuncinsa addu'a yin hakan fadila abu ne mai falala abu ne mai falala yadullu alaihi alhadith almu'ayyidi akwai hadisin da yake goyen bayan wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan je yayi ta'aziyya ga waɗanda aka yi wa rashi kuma in ya je shi ta'aziyyar da yake yi shine sai inna lillahi ma akhadha wa lahu ma atahu kullu shay'in indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib ya ce Allah abin da ya karba nashi ne dama abin da ya bayar ma nashi ne kuma kowane abu Allah ya sanya masa lokaci ajali abin ambato saboda haka ka yi haƙuri ka nemi ladanka a wajen Allah haka maza Allah ke addu'a ka yi haƙuri ka nemi ladanka a wajen Allah kuma idan suna buƙatar taimako sai ka taimaka iyalan mamacin domin lokacin da labari ya zo na Ja'far ibn Abi Talib cewa ya yi shahada a filin yaki manzo Allah da ya zo gidan ta'aziyya yana rarrashin iyalan gidan sai yake isna'u li ali ja'fara ta'aman ah, yake cewa ku yi musu abinci ku kawo musu gidan nan yace fa inna qad ja'ahum ma abinda zai shigar da so ya same su saboda mai gidan an aiko da mutuwarsa kaga hankalinsu yana cikin damuwa sai yace ku yi musu abinci ku kawo musu inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka kenan ka je ta'aziya kuma kana da abin da zaka taimaka wa mamatan iyalan shi sai ka iyalan mamacin sai ka taimaka musu da shi amma babu wani hadisi da ya bayyana cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ko kuma aka rawaito daga sabbin sun je addu'a bin nan ta'ziya suna karanta kulhuwa kafa bakwai alam na shara kafa goma sha ɗaya kaza kafa kaza a addu'a suke yi duk da cewa masu yin haka suna cewa addu'a ne to amma matsalar shine kullum abin da ake faɗa idan kai istihsani na abu kace ran ai ba laifi bane ai qur'ani aka karanta ai eh haka ne qur'ani aka karanta to amma matsalar yanzu ka shar'anta wani abu ne wanda ga abin da shi ma'aiki yake a wajen ta'aziyya kai kuma ka kawo naka ina ga kamar ma'aiki ai shi aka sauka alqur'ani ko kuma ya san darajar ayoyin kuma shi ga yadda yi. kuma Allah ya ce mi koyi da shi saboda aka tsayawa akan abin da yayi in abu tunda ai shi ta ta'aziya din ibada ne ta nake gashi ya ce fadila musta'abbi ne zaka samu lada to duk abin da yake da sunan ibada zaka yi ne daidai da aka koyar da amma in kace misali zaka yi jiro wani abu naka kai to goma wani zai yi nashi goma sai ya zama ya samu fuskoki adadin mutane shi addini in abu aka ce shari'a ne to ba a cewa kowa yayi yadda ya ga ya yi masa saboda sai zama addinin da addinin bai zo mana yadda ya kyau ba da kowa zai yi abin da yake ganin ra'ayi ta to an yi kaza ba a maganar kaza laifi ne ko ba laifi ba maganar da ake shine an annabi ya koyar ko bai koyar ba sallallahu alaihi wasallam shi in yaje ya yake shi in yaje ya yake addu'a yake domin shi ma'anar taziya rarra shi ne ko ba ka ba ka kai wa wanda ya samu musiba ka ba shi haƙuri ka ce ka yi haƙuri Allah ne ya ƙaddara wannan jaraba ce daga Allah ka yi haƙuri ma'anan ma ba ka yi wata addu'ar ba ne siga ce ta ba da haƙuri cewa ka yi haƙuri bisa rashin da aka yi kuma Allah ta'ala ya fi masa Allah ya sa ya huta ko kuma Allah ba ku haƙuri ne addu'ar da za ka yi amma karanta karantan da ake duk wannan bai zo ba shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba ba taba rubutu ba kuma ba yana zuwa ta'ziya a sai da dama amma abin da ya shahara shine addu'ar da yake yi inna lillahi ma aka da walahu ma aka wa kullu shi inda da ajin musamman faltasbir wal tahtasi kai hakuri ka nemi lada a wajen Allah na rashin da ya same ki mutane ba sa gane nan an yi magana sai ce to ai kaza din laifi ne ba wannan ake magana in haka ne kowa ma sai abin da ya ga dama inda ya ga dama ai tunda dai Qur'ani sai a karanta a ko ina ko ba haka to shikenan aka je aka aka gayyace ka walima walimar aure ko ba ka ba da aka je aka ci abinci sai kai to jama'a karanta alam na tara kafa bakwai ta kamar ya ta ai qur'ani a karanta layla ta kafa goma sha ɗaya ko ba ka ba ana yi a wajen wani ba a ci abinci a wajen aure bikin aure ana yi eh tambaya nake me yasa to ai ba qur'ani bane a karanta a wajen walima wajen biki in an ci walima ma'anan aka yi ci abincin walima biki ai qur'ani ne a karanta nan ma ai ba laifi bane ko amma an kace ai me zai yi mutane ya za su ga abu sai su ga kamar sai ran sai ce kai wani abu ka ce a jama'a me bi qur'ani ne sai a karanta abin da ba zai ce ko ba haka ba ko in ka je ma da mara lafiya a asibiti ka ce a karanto kaza da akwai kowane abu da bigiran ko ba haka ba kuma manzo Allah ta'ala alaihi wasallam duk abin da ake na addini yana yi kuma yayi to a yi abin da ya shi ya fi dacewa ba a magana cewa abin da ka yi e ai ƙur'ani ne ko addu'a ce e haka ne amma ka yi daidai irin wanda ya shi ake so an gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kodetar wajen taimakawa dangin mara lafiya amma abin nan ba mamaci mutum ya mutu a taimaka ba wai kuma a je a ci nasa abincin ba wannan kuma wani abu ne daban ba a je a ci cinye musu abinci ba a kai ka kai musu saboda yanayin da suka samu kansu a ciki a ce mai gidan abin ko da masu ƙarfi ne ai ba za a je a tare a cinye musu abinci ba dai kuma marasa ƙarfi ne kaga duk wannan bai da bai da asali wa kullu buka'in laysa ma'ahu niyahatun yace wa kullu buka'in duk kukan da za a yi an yi mutuwa laysa ma'ahu niyahatun in dai babu daga murya da ambato a ciki ma'ana a rika kuka ana daga murya da murya mai sannan a rika faɗan maganganu in babu wannan wala nadabun ba ambato al'ati bihi ghaira mu'tadi to wanda yayi wannan bai yi laifi ba bai da iyaka al'ati bi wanda ya kuka ya zo da kuka an yi masa mutuwa ya zubar da hawaye amma bai yi kururuwa ba sannan bai ambaci maganganu ba ya Allah dan me ka dauke min wane yanzu ya Allah kenan wa zai bani abinci a ah, da shi wanda ya ba wa ba shi abinci wanda aka dauke ai Allah ne shi ma ya bashi ko ba ka Allah da ya sa ya zama sababi zai kawo wanda zai baka abinci amma wannan ka ji wani yana faɗa wata magana Allah dan me zaka dauke mun masoyina kai ma sai ya dauke ka ba masoyin da ya ga dama ba ta irin magana ce wanda Allah ka daina faɗan maganganu irin wannan ba ladabi a ciki to wasu suna faɗan maganganu na rashin ladabi a'a kai rashi zaka ji ba daɗi masoyinka zaka zubar da hawaye amma banda me banda faɗar magana banda yin eh, da ɗaga murya da yin abinda wannan ayyukan mutanen jahiliya ne shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zubar da hawaye yace al-ainu tadma wal qalbu yahzan dai daga cikin sahabbai Abdurrahman yayi mamaki ibn Auf yace ya Rasulullah kai ma kake hawaye kuma yaro karami ne mutu Ibrahim yace ah. yace hadihi rahma ai jin kai ne wanda kake so in yi mutu ba za ka ji ba daɗi ba wannan shine yi abin nan wasu mutane sun ɗauka cewa wai irin ƙirƙashewar zuciya birgiya ce ai shi baya barin an mutu ma baya ok wato ki zuciyarka ta zama kal hijar ta yawa shi da kasuwa ke. kai baka jin baka jin tausayi baka jin damuwa wannan ƙirƙashewar zuciya ce a ce mutum shi shi ni ai ta taɓa kuka ba dan an mutu ai bana kuka ce to ki zuciyarka ta ƙirƙashe ke irin yadda mutumin nan da ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga mazan Allah ya rungumi jikarsa ya tambace shi sai mamaki yace ha kuke yi ku ina da irin wayannan a gida da yawa amma ko so ɗaya ban taɓa sumbatta sa sai ce ato me zan maka amma Allah ya ce ni dan an cire rahama a ranka ba shikenan ba ni me zan ma ba rahama a ranka kai yanzu ba za ka tausaya yaro ba kai kana ganin burgewa ce rashin tausayi ke kashe zuciya ba burgewa ba ce saboda haka in ka zubar da hawaye abu ne na tausayi da kuma tana cewa kai ma kai ne gobe kaga dole zuciyarka za ta karaya zuciyarka za ta karaya in ka tuna yanayin tafiya muna tare da wani yanzu shi kenan kuma yanzu gobe mu ne kaza sai ka ji zuciyarka ta abin ko ba ka ba amma banda ambata ambata banda magana da kuma fadar maganganu wannan ba daidai bane in kai wannan to kai domin kabira ne min al-kaba'ir kamar yadda zamu gani a cikin hadisi kari akan wannan yace wa yahrumu shaqqul jaybi wal latmu ba'dahu bayan daga murya da an bato faɗar maganganu kuma an hana shakkul jaibi keta tufafi wannan aikin jahiliya ne in musiba ta samu mutum sai ya kama wuya rigarsa sai ya keta ta ya ce shi ai musiba ta samu. shi to wannan haramun ne wallakum da kuma marin fuska da kuma marin fuska ba'dahu duk wannan an hana ba'dahu an-niyahatu ma nadrin wa a dudi tare da anniyaha shine dai ambatan mutum bayan ya mutu wane wane kaza ne ma'anadbin wa ashbahi hada irin waɗannan abubuwa ru'dudi dukkan lissafa cikin abin da aka hana duk abubuwa masu kama da wannan an hana an hana an hana ba a so ayi wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin hadisi yace laysa minna man latama al-qudud wa shaqqa al-juyub wa da'a bid'awal jahiliya baya cikin baya al'ummata mallatamar hudud wanda musiba ta same shi yana marin fuskar sa irin abin da mutanen jahiliya suke yana marin fuska dama da hagu baya daga cikin mu wa shakkal ba ko ya keta tufafin sa saboda musiba da bid'awal jahiliya ko ya ambaci irin abin da mutanen jahiliya suke ambato maganganu na nuna rashin tawakkali da kuma rashin yadda duk wannan haramun ne mutum ya aikata balma manzo Allah ya yi la'anta a ciki domin hadisi ya inganta manzo Allah ah, la'ana a salika wal halika wa shakka Allah ya la'anci la'anta tsinuwa kenan ya la'anci a salika ita ce mai ɗaga murya a zamanin kafin musulunci saboda lokaci ne na jahilci su har alfahari ake idan mutum ya mutu sai a je akwai wanda suke so sana'ar su shine sun iya kuka suna da ɗaga murya sai a je a bata kuɗi ta zo tana ihu tana kiran wannan da ya mutu don wai a ga cewa babban mutum to sai manzo Allah ya hana yace duk wanda yake wannan ya shiga la'anta wal da al'adar mutanen jahiliya in masifa ta same su mace sai ta aske kanta saboda masifa ta aske kanta tal to manzo Allah ya san eh, wannan duk ya tsine musu wa shakka da me keta tufafi da me keta tufa wannan kuma ba iya mata ba ko namiji ne yayi aikin aka hana saboda ka haramun ne yin irin waɗannan ayyuka haramun ne aikata wannan bal kabira ka bayar domin ga la'anta a ciki babban laifi ne to yanzu ya yi magana a kan waɗannan abin da ya shafi talqin lakanta wanda yake mutuwa la ilaha illallah dan ya cika da ita yayi magana in an zo wanke shi a samu amini wanda ya sanya abin yake yayi magana in an ya mutu a yi masa wato hidimar kai shi abin nan shi kenan yi masa sutura bayan likafa ne da gurin wani ne inda za a binne da sauransu sannan ya ambaci a biya masa bashi in yana da wasiya a zartar da wasiyarsa sannan kuma ya ambaci in an mutu ba a so a rika yin irin waɗannan abubuwan da yake munkarai da aka hana to yanzu sai magana kuma kan ziyarar kabari Ya yace wa yashra'u lizukrani zawra makabirin ya halatta lizukrani ga mazaje zawra makabirin a je ziyara makabarta wa yukrahu fi ulal al-makali lil hadi wa yukrahu fi ulal makali lil hadi amma zuwa ziyarar makabarta yukrahu makaruhi ne fi ula ga waɗancan an yi magana a baya cewa mashiro ne mana ya halatta aje to amma su mata annuhad yana nufin mata a hakkin su sai makaruhi ne su je ziyara makabar makaruhi ne namiji mustahabbi ne ya je amma mata yace makaruhi ne ra'ayin da ya zaba kenan mun ambaci cewa malamai sun kasu gida uku game da ziyartar makabarta na mata amma na maza dama manzo Allah ya hana sallallahu alaihi wasallam a farko kuma daga baya yace me kuntu ku? an ziyartu quburi ala fazuruha fa innaha tudhakkiru al-akhirah yanzu ku je da na hana ku amma yanzu ku iya zuwa domin ta sanatar da ku ko ya tunatar da ku lahira zuwa ziyara makabarta to amma mata sai aka fi gida ko suka ce haramun ne mace ta je ko suka ce makaruhi ne suka ce ya halatta ta je mubahi jaizi ne to anan sai yake cewa shi ra'ayin makaruhi ya ɗauka. cewa makaruhi ne mace ta je ziyara makabarta sai ce wai krafi ulal makali lil hadi cikin magana wacce take ah, ko aulal makali ko aulal makali magana da ya zaba cewa makaruhi ne ga mata ya zaɓi cewa makaruhi ne sai aulal makali cikin magana zaɓaɓɓe ya cewa mata ba za su je ba ziyara makabarta amma mun karanto hadisin ummu asiya ko an tana hadisin da take cewa an hana mu zuwa makabarta walam yu'zam alaina nuhina an ziyaratul makabir walam yu'zam alaina an hana mu zuwa makabarta ko raka gawa amma ba a tsananta mana ba a hadisin wasiya ce ba manzan Allah ya hana amma bai tsananta ba ma'ana dai ya ce dai mata bai kamata su je ba kaga ya nuna makaruhi ne ko ba ka sanan ga hadisin Aisha radiyallahu anha da ta je ne da ta je abin nan ziyarar kabarin dan wanta Abdurrahman da aka ga ta dawo mun karanta ai ko aka ga ta dawo ta ce ta je ne ziyar sai mai tambaya yake je ya ce ya ummul mu'minin ba an hana zuwa mata je ba ta ce a'a an hana da farko daga baya ka ba da izini wato ta fahimci cewa aje din nan ya kunshi wa maza da mata duka sa iya zuwa ziyara kuma sai aka ce idan tuna lahira ne su ba sa bukata su tuna lahira suna ba san ma fa bukata saboda su ba sa yawan fita sa iya manta da yawa sun suka fi cancanta kuma ba tare ka gawa ka kai kullum kana zuwa za ka iya zai zama maka waje su ko ba tare ka to suna bukatar je domin ya tana musu ma lahira ya tana musu lahira malaka wa yubdi ilaihim ma tayassara fi'luhu min al-birr wal qur'an yanfa'u man hudi yace wa yubdi ilaihim wanda yaje ziyara makabarta ya yi musu hadiyya ma'ana ya ba su kyauta ta ainihin wato mata ya sarrafi ilhu abin da ya samu ikon aikatawa yana magana ne kan matsalar da ake cewa eh, mamaci mai za a yi masa yi masa amfani in bayan mutum ya mutu addu'a kan dama muttafaqun alaiha wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman to da addu'a gashi nan ko manzo Allah ya ce alaihi wasallam an hanje ziyara makabarta a ce assalamu alaikum dara kauni mu wa inna insha Allah bikum lahiquna za a yi addu'a kuma a ma wajen wanda aka je ziyara a yi masa addu'a wannan kaga babu magana kai to banda addu'a fa wani abin a iya yi wa mamaci to wannan malamai sun yi sabani cewa wa laysa lil insani illa ma sa'a cewa kowa aikin da yayi in ya mutu shikenan ya gama aikinsa sai dai abin da nassi ya tabbatar kamar matan nan ta ce mahaifinta mahaifiyarta da tana raye da ta yi ne la'ausar da ta yi wasiya a yi mata kaza manzo Allah ya ce ki yi mata akwai na hajji akwai na sadaka amma duk hadisan sun zo ne ana bayanin mutum yana tambaya game da mahaifansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi wato izini cewa yau mahaifansa hajji ko kuma sadaka wannan sadaka jariya da sauransu to amma wanda yake ba mahaifansa ba zai yi musu wani aiki suka ce ba abin da zai shi ma din wanda aka ba da izini shine abin da ya zo a nasi kamar aikin hajji kamar yin sadaka jariya amma mutum ba zai yi sallah ba ya ce ya ba da hadiyya sallah sallah don ta ga mahaifansa wannan bai tabbata ko ya yi misali wani ya azumi ya ce azumin nan Allah ya ba wa iyaye na ladan azumin wasu ce a tsaya kadai inda nasi ya tsaya tun daga nasi ya ambata an gane ku amma addu'a kowa zai iya wa kowa domin Qur'ani ya tabbatar da addu'a haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam addu'a ga kowa saboda haka aka yi sabani musamman kuma abin da ya shafi karatun alkur'ani inda karatun alkur'ani ai kamar sallah da azumi ne domin ibada ce da wani mutum zai yi ko ba haka ba sannan ya roki Allah ya ba da ladan ga wani sai aka ce waɗannan bai zo ba a nasi manzala sallallahu ba a rawaito cewa ya yi talla, ko ya yi azumi ko ya koyar da yin cewa a ba da ladan ko karatun kur'ani ga wani ba misali mamaci to amma kamar yadda na faɗa akwai dogo tattaunawa da malami suka yi um, amma dai magana mafi inganci inda nasi ya tsaya an ka tsaya ya fi maka uh, salama ya fi maka aminci saboda akwai inda nasi ya tabbatar kamar sadaka jariya za ka yi wa abin nan ɗinka ka gina masallaci ka ba da wani abu na ibada misali wajen abin nan kamar eh, ayyuka da za ka yi na sadaka jariya wanda ake ka gina rijiya ka ce Allah ya ba da ladan ga mamatan ka duk wannan ya tabbata domin ya ce idan ma ibnu adam in samu ruwa illa min salat a cikin ya ambaci sadaka jariya da kuma hadisan wannan da eh, muka ambata to amma nan shi ma da yake cewa mutum zai ba da yuhudi hadiyya. ilayhim ga mamata mata ya sarrafi ruhu abinda ya samu iko min albirri na aikin da'a wal qur'ani kamar karatun qur'ani kenan shi malam yana ganin ya halatta ayi ne a karanta qur'ani a nemi ladan a bawa mamaci yace yanfa'u man hudi yana amfanar da wanda aka bashi kyautar aka yi masa hadiya ra'ayinsa kenan shi yana ganin karatun qur'ani yana cikin abin da an karanta aka yi Da ga mamaci yana iya kaiwa gare shi وما قدره عند المدور بقوله فكم مرسل قد جاء فيه ومسند sannan abin da aka rawaito wa ma kadruwi abin da aka rawaito inda al-mazuri in ka je ziyara na nima wa mamaci gafara yi masa istighfari ma na nima masa gafara shine addu'ar da muka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in je makabarta yana yi yace wannan dama an rawaito bi kaulihi ma'ana an ka je kai addu'a ga mamaci fa kan mursalin qad jaa fihi wa musnadi hadisi sun zo da yawa mursali da musnadi hadisi mursali wanda yake ya tsaya akan sahabi hadisi musnadi wanda aka jingina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk sun zo akan yin addu'a ga mamaci shine addu'ar ziyarar makabarta din duk ya zo wannan ya zo a cikin hadisai da dama na cewa mutum ya je yi wa mamata addu'a a makabarta ya musu addu'a wannan ya tabbata a cikin hadisi shine yake cewa wa ma kadruwi abin da aka rawaito na addu'a a cikin hadisi mursali da wanda yake musnadi wannan kan ka iya yi ga mamata an ka je ziyarta su a makabarta ka yi musu addu'a ka yi musu addu'a wa yukrahu tatyibul quburi wa sarjuha wa allasmiha wal akhs min turbiha zidi yace wa yukrahu makaruhi ne tatyibul quburi shafe kaburbura da turare shafe kaburbura da turare kamar misali inda za a je a yi tayil sannan a rika zuwa ana sako turaren wuta mai hayaki ko kuma a rika sanya turare ana shafe kabarin da wannan ya ce ai makaruhi ne mana abin ki ne wasar juha da kuma dasa a akan kabarbura dasa fitilu, sanya fitula a rika sanya fitilu a cikin kabarbura wa ha ko zuwa ana sumbatar kabari ana shafar kabari ana sumbata wannan abin ki ne wal akhdhu turbiha ko ɗiban ƙasar kabari zidi ka ƙara akan wa’yancan duk abin abin hani ne makaruhi ne ya ce makaruhi anan kuma kar mu manta makaruhi iri biyu ne akwai karahatu tanzi akwai kuma karatu tarim akwai abin da in suka ce makaruhi ne suna nufin haramun ne akwai wanda suka ce makaruhi ne ke abin ki ne barin shi shi fi. to kaga hadisi sun zo da dama wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana gini akan kabari ya hana gina kabari hadisai ah, ingantattu sun zo da dama wanda manzo Allah ya hana gini akan kabari naha an ah, ah, bina al-qubur wa ya hana a yi gini a gine kabari a yi shi a masa gini ko kuma a yi masa filasta a sa masa tayil ko irin wannan manzo Allah ya hana sallallahu alaihi wasallam cikin hadisai da dama a cikin hadisai da dama sannan kuma kaga ai ba za a yi wa kabarin a sa masa turare ba sai an masa ne sai an masa tayin ko an masa eh, abin nan filasta to ka gan baya filasta ba ba za a je a ana sa turare ba to me yasa ake yin haka don a kwaɗaitar da zuwa wajen kuma galibi eh, abin nan kaburburan waɗanda ake ganin manyan mutane su ake musu irin wannan su ake wannan to kaga wannan kuma zai buɗe kofa ta me ta bauta kabari ko kuma eh, allaka zuciya da kabarbura a rataye zuciya da kabarbura alhali a shari'a ta hana shari'a ta hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yana kwance yana cewa ajali aka yi ɗaya daga cikin matansa, wacce ta je abin nan ta yi hijira zuwa ƙasa bashi take ba da labari sai ce ulaika alladhina idza mata fihim ar-rajul bana wa ala qabrihi masjidan sai take yake cewa ulaika shirarul khalqi dalla Waɗancan mutanen da suke gina wato wajen ibada akan kabarburan salihan bayan salihihim wani waje annabawansu ko salihan bayan su yace ulaika shirarul khalqi inda Allah sune cikin halittun Allah saboda me sun mai da wajen abin bauta tun ana zuwa ana bauta Allah wajen kuma har aka rika bautawa ma abota kabarin to shi yasa sai aka hana sai manzo Allah ya yayi la'anta akwai hadisi karara lokacin yana dab da ajali shi yasa ma nana ta ce abin nan dan wannan nema, ma ukhfi qabru aka aka rufe manzo Allah a cikin gida bai ce ba a fitar da shi waje inda ake fitar da fitar da mutane shi aka binne shi a gida dan me dan a tsare kabarin to saboda haka ba za a yi kabari siminti a yi tayil a sanya fitullu a sanya turare da ko aje ana runguma kabari ko kuma ɗiban ƙasar kabari ana zuwa a yi wani abu da ita duk wannan abu ne wanda yake abin hanawa abu ne wanda yake munkari abin ki a shari'a babu dalili akan wannan balma manzo Allah sallallahu alaihi ya hana kuma ya tsawatar akan wannan cikin hadisai da dama inda malam ya tsaya kenan yayi bayani akan ziyartar makabarta sai yace alhasu ala ta'allum alfara'id wa hukm an-nazar wa ma yata'allaq bihi to fasali na gaba zai yi magana akan alhasu ala ta'allum alfara'id kwadaitarwa da zaburarwa akan aje a nemi ilimin gado saboda an mutu sai ne sai a raba gado to in ba iya ba musamman tun ilimin gado yana da wahala ma'ana lissafin rabon gadon? domin mutane kowa saboda yana da wahala ya daina aka daina karanta za a waye gari babu wanda ke yake da ilimin to yana da kyau a je a koyi ilimin rabon gado to anan kuma zai yi magana akan hukumin nazar wa ma ta'allaku bihi abu biyu ya kawo mabambanta juna domin magana ta farko yana magana eh, ilimin gado ne da muhimmancin biyu kuma sai ka magana akan ah, hukuncin namiji ya kalli mace hukuncin annazar namiji ya kalli mace ko namiji ya kalli namiji menene ya halatta wani ajnabi wanda ba maharamin mace ba ya gani a tare da ita me ya halatta maharamin mace wanda dan uwanta muharrami wanda bai halatta ya aure ta ba kenan me ya halatta ya gani nata sannan me ya halatta namiji ya gani a jikin namiji mace ta gani a jikin mace to shine akamun nazar zai magana a fasali na gaba ah, na farko ah, yayi magana akan ilimin rabon gado ilimin rabon gado ilimi ne mai matukar muhimmanci saboda shine idan mutum ya mutu za a za a bi wannan ka'idoji na rabon gado domin a raba abin da ya bari ga magadar kuma qur'ani yayi ya ambaci wannan yasikumullahu da auladikum lidhakari mithlu hadhihi al yayi bayanin yadda za a raba gado manzo Allah sallallahu alaihi ya cika bayanin shi ma da cikin wasu hadisi na yadda za a yi raban gado kuma yace alhiqul fara'iza bi ahliha ku riskar da gado ga ma'abotanta ji Allah salari salama wasallam riskar da gado ga ma'abot kowa wanda ya tantanta a bashi haƙƙin wanda ya mutu ya bar wani abu ɗan uwansa kenan ya zo hadisai da yawa wanda aka rawaito cewa ilimin gado yana cikin ilimin da za a ɗauke shi a ƙarshen zamani hadisan duk ba suna da magana a kansu, ba su inganta ba kamar yadda ake cewa amma kuma ya inganta cewa manzo Allah ya kwadaitar ko kuma sahabbai sun kwadaitar wajen neman ilimin gado har ma suka ce innahu nisful ilmi in ana maganan ilimi to ilimin gado shine rabi na ilimi duka ilimi rabin gado rabin ilimin gado rabi ne na ilimi ba da rabi ne na ilimi domin kowane ilimi ilimi iri biyu ne akwai ilimin da ake na rayuwar duniya ko ɗayan kuma an mutu ana buƙatar ilimin da zai ba da bayanin yadda za a yi da abin da mutum ya bari kenan kaga an kasa ilimi gida biyu kenan ilimin da in ana raye ake bukata a san me za a yi mu'amala in aka mutu ba shi ma akwai ilimin da ake bukata dama ai dan adam yana tsakanin uwa ne guda biyu ko rayuwa rabi da rabi zai rayu zai mutu to yana bukatar ilimin da in yana rayu zai rayu cikin aminci ya san menene dokokin shari'a sannan kuma ana bukatar ilimin da in ya mutu kuma yaya za a yi da shi ko kuma ya za a yi da dukiyar da ya bari saboda haka suka ce ilimin gado shine nisful ilmi yace li'anna al-ilma yata'allaqu bil hayati wa yata'allaqu bil amwati ko bil ahya'i wa bil amwati ilmi iri biyu ne akwai ilmin da ya shafi rayayyu duk abin da ya shafi rayayye cewa mutum yana da rai ilimin in zai aure ya zai zai kaza ya zai duk an bayyana "Daya kuma in ya mutu shi ma ana bukatar ilimin da za a yi bayani to ya za a yi da shi ya za a yi da dukiyar da ya bari to kaga ya zama nisful ilmi kenan ya zama nisfu al-ilm sannan suna cewa an rawaito ta'allamul fara'ida wa 'allimuha an-nas ku koyi ilimin gado ku koyar da mutane fa innahu yunsa za a waye gari an manta da shi shi yasa za ga masu ilimin gado ɗan kaɗan ne saboda akwai lissafi a ciki akwai abubuwa masu ɗan wato rikitarwa wajen lissafin saboda haka kowa yana gudun baya son wahala sai ga an kaurace a wani so yana da muhimmanci a nemi ilimi na na ilimin gado ko a karanta shi shine malam zai yi magana to anan ya kawo baituka guda biyar a cikin wannan na ilimin gado yace waman nasu illa mayyitun wa mu'akhkharun yace waman nasu su mutane ai ba komai suke ba face mayyitun wa mu'akhkharun mutane da mai mutuwa ne da wanda aka yi masa jinki mutane iri biyu ne waman nasu illa mayyitun wa mu'akhkharun duk mutane da gani in aka ce wane ya faɗi ya mutu to kai da aka ke nan jinkiri aka yi maka kai ma lokacin ka zai zo fa ilmul ladhi qad mata nisfun ilmin wanda yake raye rabin ilimi ne fa ilmul ladhi qad mata ilmin kuma wanda ya mutu nisfun shi ma rabin ilimi ne lahu sidi ka nufi wannan ilimin ka koyi shi domin yana da muhimmanci shine maganar da ake cewa ilimi iri biyu ne ilimin da ake bukata a rayuwa da kuma ilimin da an mutu ake bukata ina ga zamu dakata tun da ya ce lokacin yayi a darsi na gaba sai mu karanta wannan abin da malai tattauna a wannan fasali na da muhimmancin ilimin gado da kuma abin da yake kamun nazar abin da makaranta daidai Allah ya amfana da mu abin da muka yi tun ba shi Allah ya mana afuwa Allah ya amfana da mu da abin da muke karanta ya ba mu ikon aiki da shi سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين